da cewa rundunar sojan rasha ta kaddamar da wani atisayen soji yayin da yaran ke fargabar kasar na shirin auka mata za mu ji halin da ake ciki a kamaru bayan turmutsutsin da ya yi sanadiyar rayuka wata guguwa kuwa ta yi sanadiyar gwamman rayuka a kasashen mozambique da kuma madagascar rundunar sojin rasha ta ce ta kaddamar da atisayen soji da ya kunshi dakaru kusan dubu shida da jiragen yaƙi akalla sittin a kudancin rasha wato kusa da ukraine da kuma yankin crimea wanda fadar kremlin ta mamaye yayin da ukraine ta sanar da bankaɗo wani gungu da ke samun goyon bayan moscow tana shirya kai mata har-hare ga dai ahmad abba ya dawo rundunar soja a kudancin rasha ta sanar da atisayin a matsayin wani shirin ko ta kwana a daidai lokacin da takun saka tsakanin mahukuntan moscow da kasashen yamma ke kara tsananta dangane da crimea sanarwar da ma'aikatan tsaron kasar ta fitar ta ce atisayin ya kunshi ayyukan soji da dama da suka hada da bada kariya da kuma mai da martani a duk lokacin da abokan gaba suka ce kule Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Ukraine ta sanar da cewa ta tarwatsa shirin wasu mutane da ke samun goyon bayan Rasha da ke shirin kai hare-hare wasu wurare cikin ƙasar wajen amfani da abubuwa masu fashewa. Kiev da kasashen yamma na zargin Rasha da jibge dubban dakarunta a kan iyakar kasar da Ukraine a shirye-shiryen kai hari tare da neman wargaza kasar. Yanzu haka kasashen yamma da Amurka na shirin kakabawa Rasha tsauraran takunkumai muddin kasar ta ci gaba da shirin mamaye Ukraine. Wata kotu a Iran ta yanke wa wani she hukuncin ɗaurin shekaru takwas a gidan yari bisa zarginsa da laifin leƙen asiri, kamar yadda lauyinsa da ke zaune a birnin Paris ya bayyana a yau Talata, inda ya tirda shari'ar tasa a matsayin abin kunya kuma zargin da ake masa a matsayin maras tushe. Wata sanarwa da lauyinsa Philippe Valent ya fitar. ya ce benjamin braya mai shekaru talatin da shida wanda aka kama a watan mayun 2020 kuma a halin yanzu yana yajin cin abinci an yanke masa hukunci kan yada farfaganda ga tsarin musulunci na iran da ke kakkausar suka kan shari'ar da aka fara ranar alhamis ya ce ba a bawa braya damar samun cikakken bayani kan tuhumar da ake masa ba. hasken lantarki ya fara komawa a kasashe uku na tsakiyar asiya bayan katsewar wutar kuma mafi munin da ba a taba gani ba a tarihin yankin hadarin wutar lantarki ya bar miliyoyin mutane a kasashen kazakhstan kyrgyzstan da uzbekistan cikin zulumi inda jiragen kasa na karkashin kasa suka tsaya da kuma kawo cikas tashin jiragen sama ma'aikatar makamashi ta kasar uzbekistan a wata sanarwa da ta fitar ta ce katsewar wutar lantarkin ta faru ne sakamakon wani babban hadari da ya faru a tashar wutar lantarki ta kazakhstan labarin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na rfa bayan tarmatsatsin da aka samu a filin wasannin kwallon kafa na wato na da ke gudana a kasar kamaru na cin kofin nahiyar afirka wato an yi asarar rayukan mutane akalla bakwai kuma jami'an wasanni sun matsa da wasannin wato sun matsa da wasannin da aka tsara yi zuwa wani wajen wasan maimakon filin wasan olambe da ke yawunde za a yi wasan da suka rage ne a filin wasanni na ahmadu adijo da ke yawundan sanin dai mun tuntubi halin da ake ciki a kamaru daga wani mazaunin yawunde malam bala audu abin da ya faru iyan nan game da wasan kwallo saboda wato sakacin da gwamnati ta yi a wancan karon a wancan karon in da aka sa ne game da shi cutan da yake damun mutane na cutan covid na to yanda muke kallo wannan al'amari wato shine iyan nan eh, yara sun je ganin wasan kwallo saboda wato dama gwamnati ta gaya musu cewa yanzu su yi cincirindo su dinga tafiya saboda dama matakan da aka ɗauka na tsaro saboda cutan da yake damun mutane na covid na to wannan matakan in ce sa cewa wato eh, eh, ba sa tafiya ganin kullun kafa a nan na kamarun nan to yanzu da gwamnati ta duba ta ga cewa haka ba daidai bane ya kamata wato kowa da kowa ya je shi aka bude kofa to da aka bude kofa shi ba dauki matakan tsaro ba shi aka bari mutane suna shiga suna shiga suna shiga wasa ya kusan somawa she yanzu wato jami'an tsaro shi suka tashi za su rufe kenan Malam Bala Audu kenan wani mazaunin Yawunde a jamhuriyar Kamaru yayin da yake karin bayani game da halin da ake ciki bayan da turmutsitsi ya yi sanadiyar rayuka a filin wasa na Olembe. To yayin da gwamnatin soja a kasar Mali ta bukaci Denmark da ta gaggauta janye sojojin da ta tura kasar kasar ta Denmark ta ce ta aiki da dakaru na musamman zuwa kasar Mali bayan gayyata daga gwamnatin kasar kuma tana son bayyana dalilin da ya sa ta nemi su fice daga kasar ba to ba zamani. Kasashen duniya da dama na ta nuna damuwa akan rahotannin da aka bayar cewa akwai sojojin haya na kamfanin Wagner daga kasar Rasha. Sai dai gwamnatin Malin ta musanta cewa akwai sojojin hayar na Rasha. inda ta ce masu bayar da horo ne kawai na rasha da suka je kasar domin su taimakawa sojojinta. Guguwar Ama wato mai karfin gaske ta kashe akalla mutane 34 a Madagascar da kuma mutane uku a Mozambique. Yayin da ta katse wutar lantarki a Malawi kamar da hukumomin kasashen uku suka fitar da sanarwar hakan. Guguwar wadda ta auku a gabashin gabar tsibirin Madagascar mafi girma a Afirka. ta haifar da ruwan sama mai karfin gaske da ya haddasa ambaliya da zabtarewar wallaka a babban birnin kasar antananarivo rahoton da hukumar kula da bala'o'i ta kasar madagaska ta fitar ya nuna cewa mutane 34 ne suka mutu sannan kusan 65,000 suka rasa matsugunni tun a makon jiya. madalla yanzu karfe biyar da minti 36 daidai to lokaci yayi da zamu je abin da ke wakana a duniyar eh, kasuwanci da hada-hada barka da shigowa sannan ki da aiki ga yadda labarin tattalin arzikin ya kasance gwamnatin najeriya ta ce ta fahimci lokacin da take shirin cire tallafin fetur yana da matsala mm. kuma zai sanya 'yan najeriya cikin matsalancin hali na tattalin arziki kuma zai kara tsananta musu gwamnatin najeriya ta ce za ta dakatar da batun cire tallafin man fetur ɗin ne kwata-kwata ma mm. kuma za ta yi kokarin gyara kasafin kudin shekara ta 2022 da muke ciki domin samar da kudade don cire wato don cike gibin da hakan zai iya haifarwa to akwai kuma labarin da na ji cewar majalisar dokokin kasar za ta sake nazartar batun dokar tallafin to wannan kuma tsakanin su ne eh. <laughs> domin ministar kudin ta ce gwamnati ta fahimci lokacin da take shirin cire tallafin man fetur din yana da matsala kuma zai kara dagulawa 'yan najeriya al'amuransu ya eh, kasan kuma akwai ayi labarin da shi ahmad lawan ya fitar shugaban mm, majalisar kasar cewar mm. ah, shugaban kasa ba shi da masaniya akan batun cire tallafin man fetur ok to kowa yana nashi kenan a eh, gefensa kowa yana nashi a gefensa kwarai da gaske to muka tsallaka kasar sin kuma kamfanin hada-hadar gidaje na kasar sin din shimau china kenan yawwa china san wani bahaushen ba zai gane sin ba in ba ce masa yawwa china ba kamar shi dan china kenan wani eh. in kin ka tambaye shi mai sunan china eh. zai ce miki shi bai santa ba sai kin ce mishi cingawa mm. sunan china kenan da yaran su to ai na ga kai ya aka ka koyi yaran nan ne to sai mun je wani lokaci zaki ji bayani <laughs> wato wannan kamfani na Shimawa na neman sayar da kadarorin da ya kai dalar Amurka biliyan goma sha biyu mm. a cewar kafar yada labarai ta kasar Sin din kenan kai Sin yayin da maginin ke kokarin samar da kudade don kawar da matsalolin shi wato matsalolin kudade da yake ciki mm-hmm. kamfanonin kadarori na kasar sin din sun yi kokarin kan wato sun yi kokari kan fafutukar da beijing ta yi a cikin 'yan shekarun nan na magance batun basussukan da ya wuce kima a fannonin darori. Wato Beijing babban birnin kasar China ke Babban birnin kasar Abuja China. Eh, Abuja China. <laughs> Kamar Najeriya kenan. Eh. Yawwa. to lamarin dai ya haifar da matsin lamba ga tattalin arzikin kasar daga cikin fitattun masu harkar gine-gine da wato da ke fuskantar matsalar kuɗi shine na wato wannan batun na evergrande to kasan ana cewa china tana ɗaya daga cikin ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki mm. yanzu suna maganar matsi matalautan ƙasashe sai su ɗora hannu a kake to matsin su dai walwalan mu kenan irin mu yan eh. afirka <laughs> to haka ne <laughs> to allah ya kyauta to a har ila yau mu kuma najeriya gwamnatin tarayyar najeriya ta ce ta kashe kudi zunzurutun kudi naira biliyan 208.21 mm. yauwa wajen biyan wato bashin fansho gratuity a cikin watanni bakwai a cewar wani sabon rahoton babban bankin najeriya kenan kididdigar mm. ya sa muka ji yan fanshi daga najeriya kwana biyu kenan yau an dan shafa musu kenan an sallame su kididdigar <laughs> da babban bankin najeriya ya fitar wato cbn ya samu kudaden gwamnatin tarayya na wata-wata ya nuna cewa an kashe kudaden ne tsakanin watan janairu zuwa watan yulin shekara ta da ɗaya. Mm. a cikin gibin kasafin kuɗi kenan da aka samu na kasar bayanai sun nuna cewa gwamnatin tarayya ta kashe naira biliyan 30.26 da kuma naira biliyan 30.25 wajen biyan fansho da gratuity a watan janairu saboda ni in kuɗi ba na ne wahalar lissafi yake mini wato haka a ah, sosai ma to bari mu dan dakatar da kai daga nan ina ga lokaci yayi ga Hassan Alhassan yana daga hannu sama kwarai da gaske <laughs> RFI a Difa 96.2 FM. Tuma yanzu kuma